يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب من ذا الله نكسي يا عائشة كبانك تنكني كومن تكن كوبر كون كوريغا فقالت يتسي إني حائض تنسي أيني إنا حيلة فقال سيدي إن حيضتك ليست في يدك في يدك فناولته سيدي أي حيلك ما تنهى النويك لا سيدي أكري كم كبر بك قلت الله سيدي وإن حديثي دي سنة كرمت الدمو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة قالت أن كربو دقنا عائشة الله كرمت ذاتك كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب تتي ناكسا ina haila. sai na ɗauki ruwa maura ko kofi ko kwarya ko mazubi sai na sha ruwa sai na rage na mika da manzo Allah sai manzo Allah ya ɗora baki ta inda na ɗora baki na ya sha ruwa wa ata'arraku al-arab wa ana ha'id thumma unawilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yadhu fahu ala mawdi'i fiyya sai ina haila da gumi sai na ɗauki kashi nama na ciza na ci na bar rabuwa sai na mika manzo Allah sai ya karba ya sa bakin sa inda na fitin ya ci shi ma sallallahu alaihi wa sallam wa lam yakun zuhairun fa yashrabu wa'annan matsaloli duk alba manyan malamai akwai manyan malamai da suke masu tsantseni in yaro wuta muku kudi ce zai yi aure sai ce ka karanta tarihi rayuwar manzon Allah da iyalansa in ka karanta ta sai ka je ka aure in ba karanta ba sai ka je ka karanta rayuwar manzon Allah da iyalansa sa'annan ka je ka yi aure mun gane ku saboda kada ka je ka aure mace ka zo ka take haddinta ka zo ka yi mata kaza ka zo ka yi mata kaza maimakon a ji daɗi sai garfin jin daɗi sai ce je ka karanta tarihin manzo Allah rayuwarsa da iyalansa ya manzo Allah ke rayuwa da iyalansa in ka karanta ka fahimta ka gamsu shi kenan je ka kai aure ai mutane za su zauna lafiya amma in ba karanta ba ka je kai aure shi kenan ba za ku zauna lafiya ba ko sai kana ci daga wani ake dan sai zo maka kuma ba kowa wai duk inda kake da daraja da ɗaukaka da sarki da sarkaka manzo Allah ya fi ka abu ne duk mutum kada ka kuskura kai mutunta abin da yake hakika ne abin da yake hakika an kace zaka mutunta shi to zaka fada cikin abin da kake ake gudu din Allah ki sarki shine ya saka fitiran bukatan mace a dan na a jikin namiji baki ɗaya kowane ne in kai ƙarya kace ai kai naka to ai muna je America kullu ana cewa limamin limamin limamin to shi guda nawa ne suka kai kaza suka yi kaza to kariya ƙarya suke maka ba za ka iya ba je kai aure sai ka ce ai kai ba za ka yi aure ba kai to za ka fara ci ta ke mun gane ku fitara ce Allah ta cikin jikin dan adam sai yasa a shari'a ba ta hana ka ba ta hana ka ka ji dadin mace ba sai dai tsara maka ta yi ka aure ta ɗanki huhunna bi izni ahlihinna ka je ka aure ta ka biya sadaki a ɗaura aure ta halatta maka baka aure ta ba ta haramta maka tsarawa a shari'a musulunci ta yi amma su ce ai suna tsunin tsaye ne suna kaza kaza ne suna kaza kaza ne karfe abin da ake fada ci wallahi ya fi abin da shari'a ta bar izini ai shari'a ta baka izini kai aure ka ce ai ga kana yi akwai manyan malamai da suke tsantsi ne akwai ina duk wani malami yana tsantsi ne amma yana da mata yana da mata saboda ya kare mutuncinsa inda ake tsantsene shine mai shari'a ta fi kai manya-manyan sufaye waɗanda suke tsantsene akwai wani bawan wani arifi wani bawan Allah saboda tsantsene da gudun duniya da tsoron Allah ya haya ya haya abar hawa jaki ko doki ko menene dan Allah zan haya abar hawan ka daga nan zuwa tsorai muka yi taki muka yi aka yi tsada nawa za zan biya yace ga abin da zaka biya abin ya da jakin ya dauke ka daga nan zuwa tsorai mun gane ko aka yi tashi haka aka biya da jaki da ya hau jaki yana tafiya yana tafiya sai bula da sako su sai ya faɗi bayan ya fadi kuma abar hawa ta yi tafiya ta yi tako kamar gudanar ta je sai tsayar da abar hawar can sai ya taka kafarsa ya zo ya dauki bulalar kwagirin za ka ce a ga abu ya baka dawo ka da sai ce a na haya ne ka tafi da ni ba ta dawo da ni alkawarin da muka yi ta tafi da ni ba ta dawo da ni ba mana na dawo da ita na ɗauka muku koma na yi ƙari kan alkawari wani bawan Allah cikin manyan waliyan Allah tsufaye na kwarai ba ba ɗan bisnes ba ya haya gida wajen wani kasan gidan da ba su miki ba ne kasa ne ya haya gida zai kwana kaza kaza to eh, eh, malami ne idan ku littafi yana rubutu ka san wada dan ana rubutu aka yi rubutu akan takarda ko allo mun taji mun tarar da aka yi rubutu ana sai bushe shi a barbara toka ko kiyashi ko sai a debo a barbara sai bushe da ya rubutu ya rubutu wadan bai a samu ya bushe ba sai ke buka san wajen sai ya ba sai ya bushe da mai gida ya zo ya ce na haye gidanka ne na zauna amma na ɗebi kasan na amfani da shi a kimanta min na biya sai ce kin da ka ya kai haka je ka ba za ka biya sai duha ya saka kula yin haka zai zagi za su a duk wanda ya san su da zai ta dariya yana mamakin Allah wallahi tallahi sai ta mamaki ya wanda za su su ne wallahi ko hanya ba ta hada su ba ko hanya wallahi wallahi wallahi ko hanya ba قال حدثنا يحيى بن سبب الصوران الله كنا الكوارين da suka yi abin hawa ta taje da shi to an samu tako ko guda nawa ne in ya dawo da ita yayi zalunci sai ya dawo da kafarsa wani irin tsotsi ne ke wani irin tsoron Allah ke wannan yace shi zubi ne zaka ce dan me saboda yana tsoron Allah amma ba ilimi ba tsoron Allah ba tsantsi ne ba takawa ba komai haka ma kana son duniya ba wanda kake yi ba قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya akan cinya ta ina haila kuma yana karatun alqur'ani قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاذت المراه فيهم لم يآكلوها ولم يجامئوهن في البيوت ana sai yahudawa sun kasance in mace ta yi haila a cikin su ba za su ci abinci da ita ba ba za ta yi girki a ci ba sai ba za a zauna da ita gida ɗaya ba فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن sallallahu alaihi الله عليه وسلم suka tambayi manzon Allah dangane da wannan al'amari فأنزل الله تعالى في الله مرك سرك فقد آية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك سنة تنبيرك عن المحيض دنجلي ده كنت حيا سيتي قل سينده هو أذى كذلك فهو أذى شيء كذلك فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية ku ne sake mata ku kaurace musu a cikin saduwa da su kada ku sadu da su shi kadai aka haramta musu amma sauran al'amura an ba da izini الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقنا كما الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح وكومي matanku in suna haila za ka rungume ta za ka sumbace ta za ka ji daɗi da ita tabi'a ce fitra ce wata rana kana bukatar ta kuma tana haila to maimakon ka rasa duk baki daya sai aka hana ka wancan sai aka baka dama yadda za ka ji daɗi sai jikin mace tun daga tsakar kanta har kafin kanta buri ne na mijin da ji daɗi da ita in ka ce baka kai kana kankami kai ba za ka yi ba to sai ka je ka fada cikin haramu wannan kuma Allah ya halatta maka Allah ba ka izini ce kai manzo Allah ya ka ya ka tsantsi ne ya fika tsarki ya ka karkaka ya bi ka ɗaukaka ya mala'ika ke zuwa yana gana da shi yana saukar da wahayi amma bai taba cewa dan mace tana aila shi kenan a kaurace mata a ji haushin a kyankyame ta a kyamace ta a yi mata kaza kaza kaza kaza in haka ya faru ya zamo ya danganci gida don cuta rashin tsafta amma za a yi wanka za a shefa kaza za a yi mai da menene yau kuma abin kyankyame a ciki in ba gawa da su yi kenan kada ka kaskantar da ita kada ka yi mata kaza ai sun tana haila tana da ban hauri ai tana da hanga tana da kaza ba su da hankali ba su da kai dan Allah ma kana da hankali zaka zama da ita ai da hankali kai adalci kenan kai ka ce ba ta da hankali sai ka sai rashin hankali sai ka ce dan me sai rashin hankali kai ka zama mai kenan ba ta da hankali in ka ce yaro yanzu kai wannan yaro ne karami da za ka yi mu'amala shi za ka shaurare za ka nemi mu'amala da kai mu'amala yara da ko manya yara kace yaro ne karami da yamma yara ta kuma sai dan me za ka mi yara ta a to me zai maka me zai maka ba yara ta ba kace mace ba ta da hankali kai kace da hukunci kace ba ta da hankali to dole wajibi ne ka hakura da rashin hankali in kana so ba ta hankali ka sai tana da hankali don ta ka hankali to kana da hujja da zaka ce dan me zaki mu rashin hankali alhali kina da hankali ba ka ne كما قال كل ذلك ما تبتنوا كل شيء إلا النكاح ذاك ينقوم لك سرطة دواشين بالله أيضا هذا لك ذلك اليهودة اليهودة فجاء بنا من الله أجير فقالوا ذلك ما يريد هذا الرجل إلا أن يدع من أمرنا شيئا إلا قرب نبيه إذن أي يهودة ذلك أيضا من المسلمين كبن أبنا من يسوي كي صابنا ممن يعمل ما تنسنا عيلا كي تزاعش أبيتك تبتنوا كل شيء إلا النكاح فجاءوا خير من خبيري فريد وعطار بن بشير فقال شيخ وان متاريخ كان مصطفى من a اذا يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا الذي يهودا كما راي wannan mutumin ba duk wani abin da muke tsaba ba mai ke abin da ake so ka ba mu ba yahudi ba shi da albarka ba da alheri har abada wallahi duk wanda ya ji daga yahudi wallahi sai ya yi magana ga haba ga shi yanzu na kuka hawa yanzu su sun ka sun ga sun gaba su haɗa kansu a cikin matsala ɗaya wai ana neman yardar amurka wacce take ba da goyon baya a kashe ka wanda yake a kashe za ka je ka nemi waye eh, eh, eh, ya kare ka ina hankali a da suka zo suka kai matsala ga abin da ya wuce ke fara fara duk hunna sai zo ya wuce kalmar tare da su kada da yarawar da rasulun lai sallallahu alaihi ka canza an kar wajiba alaihi har muka ga cewa wa'annan da abai da su kai magana ya yi tsaka da magana su fa karaja fa tabarahuma hadiyat min magana ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa atara aka kawo manzo Allah ya nuna sai aka yi ku ku ba su wa'annan mutane ku sai ku فارسل في آثارهما فسقما فعرف أن لم يجد عليهما وذلك باب المذي باب يدل في حدوث المذي المني والمذي والودي sune guda uku da ke fitowa da daga cikin sabin almaniyu mun ka mabbanci mafi inganci ba na jisa ba ne almaziyu mun tabbas ijma'i malamai wannan na jisa ne guda biyu ya aka yi suna fitowa waje daya amma mani ya ba najasa ba wannan ya suka zo najasa a yi hukunci abinda shari'a ta tabbatar shine hukunci shi ake aiki da shi ba kiyasi ka ba sannan ku hada waje kai wata fitowa waye tabbatar ma cewa waje da fitowa ba ka da tabbata mun gane ko قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو معاويه وهشيم عن الاعمش عن منذر بن يعلى ويقنع ابا يعلى عن ابن الحنفيه عن علي. انظر سيدنا علي الله يكرم فدايته kala yake kuntu rajulan mazza'a na kasance mutumin mai yawan fitar da wa kuntu matsayi وكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان to kuma saboda matsayin mata ta yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina ji kunya da zai tabbata manzo Allah dangane da abin da daga cikin wannan al'amura to ya sai kuma na son san hukunci fa amartu al-mizdad ibn al-aswad فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ sai na ce da kan da aka ji suka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum mazina ya fito masa ya dai sai manzo Allah ce duk wanda mazini ya fito masa in mazini ya fito sai ya wanke zakarin sa sai mutum ya je ya alwala to wajen wanke zakarin sai malamai suka suka kari juna iri suka ce daidan ya taba nan za a wanke inda duk wanne ne kai

kai ko baka yi ba da warware ba kana assalamu alaikum assalamu alaikum sai ya fito sallah ka saboda in yana ciki ba shi da hukunci ba shi da wannan hukunci sai fito mun gane ku eh sallah ka ma da yake ba da ta yi mana قال وحدثنا يا ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد ايضا اهم الخبر اكل كفاره ba da cikin wando ba ga wando ga wando ga riga ga jamfa ga riga amma ya dauki hannun sa daga kuma ai cikin aro abin da ke gudu ba da قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يا ابن الحارث قال حدثنا جوبا قال اخبرني سليمان قال فريد منذرا عن محمد بن علي عن علي انه قال استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المبني يجي ناجي كنيا نتنبي من الله صلى الله عليه وسلم وكنت النبي من اجل فاطمه صبر فاطمه فأمرت المقداد ففعله بين أمتي والمقداد إليه كما رضي الله صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء إيه أي من المذي الوضوء ومن المذي الغسل إما في أي وقع إما ذي في أويتي أجعل أدورا عشان زي يقول لك كنيا مسلكين سلا الأسرية كنا قال وحدثني هارون بن سعيد العيني وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن واحد قال أخبرني مسألة ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يساري عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقدار بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله عن المبي يخرج من الإنسان كيف يظهر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وامضى فرجك معناه وانت الأورقة كان كحل ولا في الموضوع باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم babin da ke bayanin mutum ya tashi daga bacci ya wanke huskarsa da hannayensa guda biyu قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سلمه بن سهيل عن قريب عن ابن عباس ان النبي